sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyu ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad Hafiz da kanun labaran. sojojin amurka sun fice daga filin jirgin saman bagram wanda shine babban sansanin amurka a ƙasar afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa da boa yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin pacific da yammacin canada a ƙarshen makon da ya gabata a alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba ta ce kimanin kasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da kasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki kanin labarin kenan daga rahotanninmu kuma 'yan sanda a jihar lagos sun ki ba da izinin wata zanga-zanga da sunday iboho ya nemi gudanarwa yayin da a majalisar dokokin najeriya kuma aka zartar da dokar masana'antar man fetur bayan da aka shafe shekaru ana tafka turanci a kan batun kamar kowace ranar juma'a yau ma muna dauke da shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Kusan shekaru ashirin kenan sansanin mitazar kilomita sittin arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki. da kuma kawar da 'yan ta'addan alka'ida waɗanda suke da alhakin kashe dubban amurkawa a ranar 11 ga watan satumba 2001 a yau juma kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan ya tabbatar da janyo sojojin kasashen waje daga bagram gaba ɗaya dukkan sojojin amurka da na kawance sun tashi daga sansanin filin jirgin sama na bagram da ranjiya an mika sansanin ga jami'an tsaron afghanistan kamar yadda fawad aman ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce jami'an tsaron afghanistan za su kare da kuma amfani da sansanin don yakar ta'addanci yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargadi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin pacific da yammacin canada a ƙarshen makon da ya gabata jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar talata zuwa yau juma'a yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru casa'in da bakwai an zance garo wani ma'aikaci ɗan cirani da ke aiki a gona a dajin oregon gargaɗin zafi mai tsanani ya kasance yana aiki a sassa a cikin arewa maso yamma da yammacin kanada jiya alhamis adadin waɗanda suka mutu kawai a oregon ya kai mutum saba'in da tara babban jami'in lafiya na jihar oregon ya faɗa jiya alhamis cewa galibin mutanen sun mutu ne a ƙaramar hukumar multinoma wacce ke kewaye da garin portland a kanada babbar jami'ar binciken gawa a british columbia lisa lafonte ta ce ofishinta ya karbi rahotannin akalla mutane 486 da suka mutu ba zato ba tsammani tsakanin yau juma'a da ranar laraba da yamma labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba ta ce kimanin kasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da ƙasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki amma wasu kasashen tarayyar turai sun ki amincewa su saka hannu kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da ci gaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya a amurka google da amazon da facebook da apple za a sanya musu haraji na akalla kashi sha biyar cikin ɗari da zarar an aiwatar da yarjejeniyar sabon tsarin harajin zai kara dala biliyan ɗari da hamsin ga gwamnati a duk duniya da zarar ya fara aiki wanda oecd ta ce tana fatan hakan a 2023 oecd ta ce tsarin ya sabunta muhimman abubuwa da suka shafi tsarin harajin ƙasa da ƙasa na karnin da ya gabata wanda bai dace da manufa ba a cikin tattalin arziki na karni na 21 da na duniya. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jihar Legas inda 'yan sanda suka hana mutumin nan Sunday Igboho kaddamar da wata zanga-zanga a jihar don ƙauracewa barkewar tashin hankali. Wakilin muryar Amurka, baban Babangida Jibrin na tafe da ci gaban rahoton. rundunar 'yan sandan jihar Legas ta sanar da hana gudanar da wani gangami da kungiyar yarbawa zalla ta shirya gudanarwa a ranar asabar din nan wata sanarwa da rundunar ta fitar mai dauke da sa hannun kwamishinan 'yan sandan jihar lagos alhaji hakim odumosu ya ce ko da wasa jami'an tsaro a za su amince a gudanar da gangamin kungiyar yarbawa zalla da mr sunday iboho ke jagoranta ba domin kuwa ya saba wa doka kuma gangamin na iya haifar da tashin tashina a jihar da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya. cewar kwamishinan 'yan sandan na jihar Legas, akwai bayanan sirri da ke nuna cewa wata kungiya ta sha alwashin daukan fansa na kisa da magoya bayan sunday boho da suka yi wa daya daga cikin 'ya'yanta a lokacin da suka gudanar da gangamin a jihar oyo kwamishinan 'yan sandan ya kara da cewa al'ummar jihar Legas mutane ne masu neman zaman lafiya don haka ba za su yi mara ba ba duk wani mai neman tashin tashina a jihar ba don haka ma kwamishinan kawai yanzu ya kira ga al'ummar jihar Legas. da su fito a ranar asabar dinnan domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum to koya mazauna jihar ta lagos suka ji da wannan mataki na hana wannan gangami ga dai abin da wani malami yake cewa wannan shine daidai saboda yana iya zuwa a lagos lagos ta daban da sauran jihohin yaraba yana iya zuwa a lagos ta garin su shiga su cutar da jama'a sannan kuma su tara da hargitsi amma hakan da aka yi hana shi zuwa alkhairi ne ga kowa da kowa mazaunin jihar lagos hansarin al'ummar jihar ta lagos je sun bayyana jin daɗin su ne tare da kira ga jami'an tsaro su ƙara ƙaimi wajen dawo da doka da oda a jihar ta lagos da masu jihohin najeriya to sai dai kuma a yan da rundunar 'yan sandan jihar ke bada wannan umarni na hana gangamin jagoran gangamin kuma shugaban kungiyar haɗin kan yarbawa sunday baho ya bada sanarwar ɗage taron ko gangamin sunday baho dai ya shaida wa 'yan jarida a badun cewa ɗage gangamin ya zama wajibi ganin yadda wasu mutane da ya yi zargin cewa jami'an tsaro ne suka yi daren mikiya a gidansa tunda sanyin safiyar alhamis dinnan inda kuma ya yi zargin an kashe wasu mutane biyu a gidan tare kuma da ɗauke matarsa bayan haifar da hasarar dukiyoyi a gidan nasa babin yanci murya amurka daga najeriya tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga hafiz da ci gaban labaran duniya alkalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta amurka cpb na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar amurka da ma na nesa irin su romania da kan zo ta kan iyaka amurka da mexico gwamnatin amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin haure da aka yi kicibis da su a kan iyaka bisa ga kasashen da suka fito yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsohon wagegiyar kan iyaka amurka wanda ke ƙarin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo baya gana na ƙasashe biyu mafiya yawa wato mexico da 'yan ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka a watan mayu wanda shine aka hada alƙalmansa a baya-bayan nan an tarar da 'yan ƙasar ecuador ɗaya 'yan venezuela 7,484 'yan brazil biyu daga kan iyaka amurka na kudancin ƙasar. wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440 da 913 da kuma 912 daga ƙasashen. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cicciki ƙasashe 17 jiya Alhamis saboda rashin yin kataɓus game da safar bil'adama. Sanarwa ta zo ne a cikin rahoton shekara-shekara kan safar bil'adama da aka fitar jiya Alhamis. Rahoton ya yi nazarin ƙasashe 188 sannan ya saka kowace cikin rukuni ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safaran mutane rukuni na ɗaya shine mafi kyau na uku shine mafi muni sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya wato da rukuni na biyu da kuma na rukuni na biyu da ake sa ido kansu ƙasashen da aka sa a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma takaita adadin taimako da za su iya samu daga Amurka da kuma na ƙasa da ƙasa. An gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda daga Abuja wakiliyarmu Madina Dauda ta shaida mana cewa an zartar da dokar kafa masana'antar man fetur bayan da aka shafe wani lokaci ana tafka muhawara kan lamarin. Madina gare ki. Wannan dokar da Majalisar Dokoki ta zartar za ta mayar da kamfanin man fetur ta ƙasa a matsayin mai cin gashin kanta sannan dokar ta ware kashi uku cikin ɗari na cinikin da za a yi a matsayin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen gudanar da manyan ayyuka a jihohin da ke da arzikin man fetur ɗin kamar yadda majalisar dattawa ta amince wannan yana nufin kashi talatin na ribar mai da iskar gas za a yi amfani da shi wajen binciken albarkatun mai na cikin teku da wadda ke kan tudu a jihohin da ba su da ruwa a kusa da su amma kuma an samu man fetur yadda ya faru yanzu a jihohin Gombe da Bauchi da ma tafkin Chadi. Sanata Sabo Muhammad na Kudu shine shugaban kwamitin kula da harkokin man fetur na cikin ruwa a majalisar dattawa kuma shine ya shugabanci kwamiti na musamman da ya gudanar da aiki akan wannan dokar PIB din. Ya yi ƙarin haske akan abubuwan da majalisar dattawa ta yi la'akari da su kafin ta amince da dokar. Mun ƙoƙarin mu farantawa kamfanin mai da suke da hannun jari da za su iya zuwa su sa jari su cire mai a sayar a samu kuɗin shiga shiga mu yi kokarin faranta wa gwamnati domin ta samu isassun kuɗin shiga ta yi ayyukan da ya kamata mun yi kokarin farantawa man ya fito a garinsu da al'ummarsu domin su samu wani yanayi su ma da za su samu yadda za a gyara abubuwan da suka lalace a wannan yanki a bangaren majalisar wakilai kuma an ware kashi biyar ne cikin ɗari na kuɗaɗen da za a samu daga dukkanin ciniki da aka yi a fannin man fetur saɓani na majalisar dattawa da ta ware kashi uku wannan shine abin da ya ɗauki hankali a ɗaukacin kwaskwarimar da aka yi a kudirin dokar wanda yake nufi da cewa sai an kafa wani kwamiti na musamman da zai sake zama domin daidaita bambancin kashi uku da kuma kashi biyar ɗin da majalisun biyu suka amince da shi baya ga haka shugaban kwamitin kula da harkokin man fetur na ruwa a majalisar wakilai musa sarkin adar ya bayyana ɗaya cikin matakan da majalisar wakilai ta ɗauka akan wannan kudirin doka akwai sabon hukumar za a kawo mai suna petroleum regulatory commission wadda za ta ɗauki ayyukan hukumar dpr da hukumar equalization fund da hukumar ppr duk a haɗe su wuri ɗaya ta zamanto mai cin gashin kanta ita za ta ba da lasisi ga masu neman harkokin mai kuma ita za ta amfani wajen hukunta wanda kare doka a cikin ƙasa ta sha'anin harkar mai. tanada tanadan da aka ba da shawara a lokacin da aka zartar da wannan dokar za su tabbatar da yanayin gudanar da aiki cikin lumana wanda zai yi tasiri kai tsaye kan farashin samar da mai da iskar iskar gas wanda ya kasance matsala ga masana'antar mai ta Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki Madina, har yanzu dai muna Najeriya. inda a daidai lokacin da hukumomi a kasar suke kokarin dakile matsalolin tsaro wasu ƙwararru suna ba da shawarar cewa a buɗe wata rajista domin tantace adadin mutanen da hare-hare suka shafa wakiliyarmu zainab babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta haɗa mana Dubban mutane ne suka ɓace a Najeriya tun shekaru kusan goma sha biyu da ƙasar ta samu kanta a bala'in tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram da sauran rikice-rikice a ƙasar. Tashin hankalin da al'ummar musamman yankin arewa ta gabashin Najeriya suka fuskanta ya yi sanadin bacewar mutane da dama walau waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu don neman mafaka ko waɗanda aka kashe ba tare da an sani ba ko ma waɗanda jami'an tsaro suka kama ba tare da iyalansu sun san inda suke ba. Sautari hukumomi a Najeriya ba sa fitowa ƙarara su bayyana adadin mutanen da suka ɓata da kuma irin ƙoƙarin da suke yi don gano su. Lamarin da ke ƙara haddasa baƙin ciki a zukatan iyalan nasu. A cewar Dr. Chris Kwaja da ke wakiltar nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya, batun bacewar mutane har ma da jami'an tsaro lamari ne da gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kansa. muna ganin ana binne mutane wa'inda sun mutu muna ganin mutane a asibiti wanda sun samu rauni amma akwai wasu kuma wanda sun bace ne ba sai inda suke ba ta dalilin ko lokacin yaki ko kuma wani abu dai na tashin hankali kuma gwamnati bata iya ta nuna ma iyalin irin wayannan mutanen da cewa uwa oh, wayannan mutanen sun bace mun same su ko kuma a'a an kashe su ne ga gawakinsu an binne a nan kuma kar a manta cewa idan muna magana mutanen da sun bace har da yan jami'an tsaro akwai jami'an tsaro da yawa wanda an tura su adamawa yobe borno ko kuma gefen chad da cameroon ko niger da yawan su ba yi an same su ba idan ka shiga barikin sojoji ko police ko air force za ka sami irin wayannan damuwa. Wato a Najeriya ba irin hukuma ko kuma waɗanda ke gudanar da irin wannan bincike na sanin waɗanda suka ɓata. Ya kamata a ce a hukumar kidayen mutane a kasa wato National Population Commission. Eh. Ita ce da wannan aiki. National Population Commission da muke magana mm. ba gan ta nuna mana ma jama'a cewa tana da irin wannan tana wannan binciken ba. Ya kamata a ce a jihohinmu yau da kuma karamar hukumominmu da muke da su a kasar nan a bude rejista. Rejista ne wanda za a Kwaje kenan mai bincike kan harkokin tsaro a cibiyar nazarin tashin hankali da zaman lafiya a jami'ar Modibo Adamawa da ke Yola, kuma wakilin nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da daman iyalai sun kasance da rauni a zukatansu saboda 'yan uwansu sun ɓace ba tare da hukuma ta kula da halin da suke ciki ba. Kakakin kungiyar Red Cross a Nigeria Aliyu Dawobe ya ce suna aiki a wuraren da aka samu tashin hankali kuma suna wayar wa jama'a kai kan ba su rahotanni kan waɗanda suka ɓace. Aiki ne da muke yi ba kawai a Najeriya ba saboda haka muna da wannan experience din na cewa duk inda ake yaƙe-yaƙe da fitintinu da rigingimu da tashe-tashen hankula za a sami 'yan uwa da za su rabu saboda haka muna da wannan sani saboda haka kullum mukan yi kokari mu ga yadda za mu yi mu taimaka mu babu da namu gudunmawar domin su iya samun haduwa ko kuma saduwa da iyalansu da suka rabu da su. Kimanin mutane nawa ne kuke da adadin sun bace a Najeriya dalilin rikice-rikice? Karshen shekaran da ya gabata a nahiyar Afirka gaba ɗaya ana da kididdiga ta misalin mutum dubu arba'in da hudu da suka bace. Wannan kasashe sun shafi kamar mu Najeriya, Democratic Republic of Congo da dai sauran kasashe kamar su Kamaru da sauransu. Duka in aka haɗa wannan kididdiga shine ya bamu mutane dubu arba'in hudu najeriya tana da mutum dubu ashirin da uku waɗanda suka bata ake kuma neman su a nan arewa maso gabashin najeriya a gaida zainab kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 ishirin da kuma talatin 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali ne kan hukuncin da wata babbar kotu a jihar Pennsylvania ta yanke a nan Amurka. Wanda ya watsi da hukuncin ɗaurin shekara uku zuwa goma da aka yanke fitaccen mai wasan barkwancin nan na Amurka Bill Cosby. Wanda aka same shi da laifin cin zarafin wata mata ta hanyar ayyukan yin lalata. Sunana Mahmud Lalo. madalla kushararren ɗan wasan barkwancin nan da ake kira bill cosby a nan amurka ya samu yancinsa na yin walwala a ranar laraba bayan da wata kotu ta wanke shi daga laifin da aka same shi da shi a shekarar 2018 na cin zarafin wata mata mai suna andre Costan ta hanyar yin wasu abubuwa da suka shafi lalata da ita bayan da ya sa mata wani abin saka maye dan shekara 83 cosby ya koma gidansa da ke philadelphia 'yan sawa'i bayan da kotun ta jiha ta wanke shi an da yankewa cosby hukuncin ɗaurin shekara uku zuwa goma ne a gidan yari bisa wata shaida da ya bayar a shekarar dubu biyu da biyar. a lokacin da ake tuhuma shi kan zargin cin zarafin andrew costan wacce ta ce ya saka ta cikin yanayi na maye lamarin da ya kai ga ta fita cikin hayyacinta kotun da ta wanke shi ta ce a lokacin ana wannan shari'ar mai gabatar da kara ya yi wa cosby alkawarin ba za a yi amfani da shaidar da ya bayar ba ina an tashi tuhumar shi akan cewa ya aikata babban laifi alkawarin da bisa tsarin doka ya hada hadda duk wani mai gabatar da kara da zai karbi shari'ar a nan gaba bayan da aka sako shi an ga cosby wanda yake cikin yanayi na gajiya tare da tawagar lauyoyinsa suna manna hukuncin da kotun ta yanke a ranar laraba Lauyar Cosby Jennifer Bonjen kenan take cewa gaskiya mun ji daɗi da muka ga Mr. Cosby ya dawo gida. Ya yi zaman gidan yari har tsawon shekara uku a shari'ar da ba a yi masa adalci ba kuma ya yi zaman cikin mutunci. Sannan ya zama abin koyi ga sauran fursunonin da ya zauna da su. Zargin da Andrew Costan ta yi ɗaya ne daga cikin jerin zarge-zarge da wasu da dama suka yi wa shahararren ɗan wasan barkwancin waɗanda mafi akasarinsu sun faru ne gwamman shekaru da suka gabata samun shi da aka yi da laifi ya faru ne a daidai lokacin da ake fafutukan nan ta mitu wacce ke nufin nima ya faru da ni lamarin da ya sa mata da dama suka fito fili suka zargi wasu maza a fagen nishaɗi da yaɗa labarai da siyasa kan batun cin zarafi ta hanyar neman yin lalata da su cikin wata sanarwa da ta fitar tare da lauyanta constant ta kira wannan hukunci da ya wanke cosby a matsayin abin takaici tana mai cewa hakan zai kashe wa mutanen da aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a kwarin gwiwar fitowa su bayyana abin da aka musu wani labari na daban kuma hukumomi a nan amurka sun gurfanar da mutum hudu a gaban kuliya bisa tuhumar da ake musu ta kai hari kan manema labarai a lokacin boran da ya auku a ginin majalisar dokokin kasar wanda aka yi a ranar shida ga watan janairu baya ga kai hari kan 'yan jarida wasu daga cikin masu boron sun sace tare da lalata kayan aikin manema labaran sama da mutum 500 cikin mutum 800 da suka farwa ginin majalisar dokokin a lokacin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatarwa da joe biden na jam'iyyar democrat nasarar da ya samu a zaben da aka yi a bara an gurfanar da su a gaban kuliya bisa tuhume-tuhume daban-daban da aka yi musu ciki har da kai hari kan jami'an 'yan sanda amma kame da aka yi a baya-bayan nan ya fi mai da hankali ne kan waɗanda ake zargi da kai hari kan manema labarai yayin da suke kokarin ɗaukar rahoto kan boron na majalisa akalla mutum biyar suka mutu a lokacin ciki hadda wata mata mai zanga-zanga da wani ɗan sanda ya harbe har lahira mafi aksarin bidiyon da aka ɗauka na boron na'urorin gidan majalisar ne suka ɗauka ko kuma waɗanda su kansu masu boron suka naɗa a wayoyinsu don nuna wa duniya yadda suka farwa ginin majalisar a shafukan sada zamanta. To masu da aka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Dalo nake cewa a yi wutan ƙarshen mako lafiya. To an gaida Mahmud. Kafin labarai a takaice bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. Bari mu fara da wasikar Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, hakika kama Namdi Kanu da hukumomin Najeriya suka yi yayi daidai da fata za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata domin ya zama izina ga na gaba. Sai sakon Salisu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Salihu Jimeta Fana suka ce farfadowar hakokin kasuwanci a jihar difa ta jamhuriyar niger bayan da matsala ta kawo wa ja baya hakan ya yi daidai da fatar farfadowar zai dore ba tare da an ƙara samun matsalar tsaron ba sai saƙon malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa maganar gaskiya rikicin shugabancin jam'iyyar apc da wasu manya 'yan siyasa suke a jihar zamfara bayan ga matsalar tsaro da ta daɗe tana hana al'ummar jihar barci da ido biyu wannan abun kunya ne kuma ya nuna a fili cewa ba matsalar tsaro bace damuwarsu da fatan allah ya bamu shugabanni nagari gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu Sakonmu na ƙarshe ya ce matakin mai da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa zuwa gidajensu da shugaban Nijar Muhammad Bazum da kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Baba na Zulum suka yi. Ya yi daidai domin babu inda ya fi gida daɗi. Da fatar Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasashen Afirka baki ɗaya daga Usman Shitu Mahuta. kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice. sojojin amurka sun fice daga filin jirgin saman bagram wanda ne babban sansanin amurka a ƙasar afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa da boa e. kusan shekaru ashirin kenan sansanin mai tazar kilomita 60 arewa da kabul ya kasance cibiyar yakin amurka don kawar da sojojin taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan alka'ida waɗanda suke da alhakin kashe dubban amurkawa a ranar 11 ga watan satumba 2001 yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba a taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin pacific da yammacin canada a ƙarshen makon da ya gabata jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar talata zuwa yau juma'a a jiya alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba ta ce kimanin ƙasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin ƙasa da ƙasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki amma wasu kasashen tarayyar turai sun ki amincewa su saka hannu kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da ci gaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya a amurka google da amazon da facebook da apple da a sanya musu haraji na akalla kashi sha biyar cikin ɗari da zarar an aiwatar da yarjejeniyar alkalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta amurka cpb na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar amurka da ma na nesa irin su romania da kan zo ta kan iyaka amurka da mexico masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu ni hanifa kabir isa daga nan birnin washington dc nake ce mu huta lafiya.